This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku je da dusar kankara ta hana mazauna birnin Boston jihar Massachusetts sakat. Sai kuma rigakafi tambarin lafiya da muka saba gabatarwa kowace rana alhamis da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridan kasar ghana suka yi sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban ƙasar ukraine peter poroshenko ya yi kira da a tura dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙasa da ƙasa zuwa ƙasarsa. bayan da ya umarci dubban sojojinsa su janye daga garin steve da 'yan aware na Rasha waɗanda Rasha ke marawa baya suka kwace. Ofishin Mr. Poroshenko ya bayyana jiya Laraba cewa wani taron majalisar tsaron ƙasar da shugaban ƙasar Ukraine ɗin ya jagoranta. ta tsere shawarar yin kira ga majalisar ɗinkin duniya ta tura da dakarun wanzar da zaman lafiya da za su yi aiki ƙarƙashin dokokin kwamitin sulhu Wannan ya zo ne 'yan sawo'i bayan da dubban dakarun ƙasar Ukraine suka arce daga Debrecen wani wuri mai muhimmanci da ya hada yankin da ke ƙarƙashin 'yan tawaye Luhansk da kuma Donetsk. 'Yan tawayen sun kama ɗaruruwan dakarun gwamnati suka kuma yi wa waɗanda ba su kama ba ƙawanya suka katse hanyoyin samun ruwansu da kuma abinci. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga shugabannin addini da na ƙungiyoyin jama'a duk faɗin duniya. da su haɗa kai wajen yaƙi na alkawarin ƙarya da kuma tsananin ra'ayi kuma su yi watsi da ra'ayin da wasu ke da shi cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna wakiltar addinin musulunci ne shugaba obama ya wannan furucin ne a jiya laraba a wajen wani taron koli da ake a nan birnin washington dc a kan hanyoyin yaƙi da zazzafin ra'ayin wasu mr obama ya ce irin waɗannan ƙungiyoyi ko mutane suna bayyana kansu a zaman shugabannin addini ko kuma jarumai ya ce su ba shugabannin addini ba ne face 'yan ta'adda. Haka kuma shugaba Obama ya faɗawa mahalarta taron na kwanaki uku cewa ba za a iya samun nasara a kan masu ra'ayin rikau ta hanyar amfani da ƙarfin soja kurum ba. Ana gudanar da wannan taron ƙolin ne a yayin da Amurka da ƙawayenta suke fafutuka da yadda ƙungiyar Islamic State take ƙara ƙarfi a ƙasashen Iraq da Syria da kuma hare-haren ta'addanci da aka kai kwanan nan a kasashen Australia da Canada da Faransa da kuma Denmark. To kuna shan labaran nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen Nyama da Kukan suna tsira wa juna hannu a kan harin da aka kai wa ayarin kungiyar agaji ta Red Cross kwana ɗaya bayan da gwamnati ta ayyana doka ta ɓaci a yankin da ke arewacin ƙasar. gwamnatin nyama da kuma ake kira bama ta fitar da wata sanarwa jiya laraba tana zargin 'yan tawayen kukan da kai harin ranar talata kan ayarin red cross da ya yi sanadiyar raunata mutane biyu kafar watsa labaran kasar ta ce ayarin da ya kunshi motoci bakwai yana dauke da farin kaya ɗari ne suna kuma tafiya da tutar red cross lokacin da aka kai masa hari a wani wuri da ke tazara kilomita hamsin kudu da lunkai sai dai 'yan tawayen da ke kiran kansu nyamai national democratic alliance army sun musanta wannan zargi Ƙungiyar agaji ta Red Cross da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kushewa harin da kakkausan lafazi. jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya wani taron gaggawa a kan rikicin ƙasar libya ƙasar da take fafitakar ganin kwanciyar hankalin harkokin siyasa yayin da ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai da gwamnatin ƙasar wadda take samun goyon bayan ƙasa da ƙasa suke fafutukan neman iko da kuma yanki ministan harkokin wajen libya muhammad alhadi Dairy. ya faɗa wa wakilan kwamitin sulhun su goma sha biyar cewa hukumomin libya suna buƙatar kwamitin ya ɗage takunkumin makamai da ya sawa a ƙasar domin su sami damar ƙarfafa iyawar rundunar sojan ƙasar na yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ciki har da ƙungiyar ansal al-sharia da ƙungiyar islamic state ya ce libya ba ta neman taimakon ƙasashen waje domin tunkarar waɗannan ƙungiyoyin to amma ta buƙaci taimakon sojojin ƙasar masar a wannan makon kasar masar makwabciyar libya din ta mai da hankalinta kan al'amarin na libya bayan da 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state suka filla kawunan kiristocin masar din su 21 'yan ɗarikar coptic ministan harkokin wajen na masar ya bayyana goyon baya ga ɗage takunkuman hana sayarwa gwamnatin libya makamai labarin duniya kenan kuka gama je. Yau kimamin kwanaki biyar ko shida kenan da dusar kankara ta hana mazauna birnin Boston sakat na tuntuɓi Alhaji Garba Suleiman mazaunin birnin na Boston. Shin zubar dusar kankarar na farko inci nawa suka samu ne sai ya ce. Na farko wanda aka yi wanda ya tsaye da komai inci goma sha biyu aka zazzage. To da aka yi wannan sai nawa ne kuma? Bayan an yi wannan sai da aka yi kwana biyu ana ta ƙoƙarin yadda za a yi a wata daga cikin wannan aka samu ɗan sarari na wuni ɗaya. Bayan an samu wuni ɗaya ɗin nan dusan bata zuba ba mutane suna ɗan ƙoƙarin su fito su fitar da yadda za su iya fita daga cikin gidansu zuwa waje ko kofar gida sai aka sake zazzago wani na shi ma kimanin kusan kwatankwacin inci goma sha biyu sai dai shi da ya fito eh. mai goma sha biyu sai ya zo da sanyi da iska dama nan idan ana wannan idan har ana iska to ko ruwa ka ajiye a tambulan ka ajiye shi a waje minti ɗaya daskar ya zama kankara bayan da aka muku wannan na biyu ɗin yaushe eh. kuma aka sake muku kwana ɗaya tsakani aka sake yin wani shi kuma aka zazzage wajen inci tara to ga wancan wanda yake na biyun da aka yi ya kasance ya zame kankara ya daskarar da wancan na farkon ya haɗu na biyu, aka ba ka sake na uku wanda yake shine aka sa ko jirgin kasa baya fita baya shiga baya zuwa ko ina haka mota kowace irin mota ce in dai ba irin wannan mota mai kaca nan ba bulldozer su suke kankare hanya yadda za a iya kai ma'aikata na gaggawa kamar police da motar kwana-kwana da ambulance su kaɗai ne kawai akan za su iya fita a jihar massachusetts to a takaice an sa muku dokar ta ɓaci kenan an sa dokar ta ɓaci to ai ma wancan mutum ya fita ma ina zaka ba inda zaka To, mama za ka iya fita ba, <laughs> ba dokar ta bacin mama za sa maka ba. A saboda haka yanzu ba abin da ake yi a abin nan kenan, ba ba zuwa makaranta, ba zuwa aiki. An rufe yanzu ana sa ran ko za a buɗe makarantu sai nan zuwa ranar litinin mai zuwa. idan wato in sun samu damar sun kwakwashe dusan kankanan da aka zuba muku kenan kwarar da gaske domin har an samu ɗauki an samu makotan jihohin da ke kusa da munan massachusetts kamar providence rhode island connecticut har daga new york da kuma can wajejen su maine duk an turo irin motoci din nan masu kankare dusan kankara da kwashe ta kuma da akan kai shi ne a narkar da shi waɗansu mashin masu narkar da shi wannan dusan kankara to amma saboda yawan dusan kankaran gishirin da akan zuba ma a hanya bai da bai da wani tasiri ba zai yi ba saboda haka a teku suka dinga zuwa suna damfin ana zubawa to kamar yanzu ku kofar gidajen ku ya suke kuna fita ne ku ɗan kankare ko ko kun bari sai ikon Allah ko ka ce za ka kankare ma wahala za ka yi sai ka samu irin daji din nan kamar za ka haƙa rami irin daji da ake amfani da shi a gida domin duk ta zama kankara ta daskare da kamar tana da ɗan dusa-dusan ne to sai mutum ya ƙoƙarin ya ce ma zai iya kankarewa To ka ce yanzu ka faɗi cewa kan cewa ranar litinin ake sa ran cewa kusan komi mutane za su koma ayyuka da makarantu da sauransu masu hasashen yanayi sun yanayin cewa daga yanzu zuwa ranar litinin din ba za ku ƙara ganin dusa ƙanƙara ba kenan? A'a domin ko akwai sauran guda biyu da ake hasashen za su sake zuwa. kin ga ranar yau din nan gashin har yanzu zazzage mana ake bayan yau din nan ana sa ran ranar asabar za a sake yin wata mai yawa wajen wanda zai kai inci takwas zuwa tara to idan aka yi wannan ran asabar to suna tunanin kila wajen ran asabar lahadi din za su yi ta kokari saboda an samu ɗauki daga wasu jihohi na motocin da za su kwakwashe wannan musamman a a kullum sai gwamnan jihar nan da shi mai ah, magajen gari magajin gari sun fito sun yi jawabin kar wanda ya fito wanda duk ya fito to kuka da kanshi za a iya kwace motarsa in ma ya abu ne saboda an kankara hanyar ba domin jama'a bane saboda idan abubuwan da suke faruwa gidaje suna farubtawa to ya zuwa yanzu kamar gidaje nawa za a ce sun rushe ai suna da yawa wallahi duk titin da kika bi sai kin ga gidan da ya kwalafsu To mutane kuma fa akwai wanda ya jikata? Akwai jikata sosai. Sai an zo an ɗauke mu ma a gida da motocin polis ɗin a kan mu wurin aiki a dawo da mu. To wani lokaci su kansu ma ba za su iya zuwa ba. Tun akwai lokacin da na kwana uku a jere a wurin aiki ba inda zani ba shiga ba. tunda ba su ma ba za su iya zuwa su kai su gida ba balantana su ɗauko ka. To Allah ya kyauta. Kamin halin da ake ciki kenan kamar yanzu a Alhaji Garba Suleiman mazaunin birnin Boston ɗaya daga cikin biranen Amurka da dusar ƙanƙara ta yi wa karan tsaye. Kafin mu gabatar da rigakafi ga ɗan maraya da wannan waka. Allah karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya adam mai wuyan mai wuyan gane hali oh, oh, ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan nuna dama watan ran mutum ai yakan daɗa dama watan ran mutum kai kake daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali sha'anan mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingida ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi watan ran mutum to ikan daɗa dama adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuya gane hali an yi rana ku ce an yi rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa an yi sanyi ku ce an yi sanyi shanun mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuya gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali wannan magana taka ɗan maraya haka take ma sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu sai a dakaci

da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu allurar rigakafin cututtuka. Ga Nasir Yakubu birnin yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Har yanzu shirin rigakafi tambarin lafiya yana garin Shandam da ke jihar Filato. a inda jami'in rigakafi na asibitin hukumar lafiya matakin farko na karamar hukumar shandam mr doy musa zai karkare bayanin da yake yi wa taron mata domin wayar da kansu akan mahimmancin rigakafi mr doy musa gare ka sai ka sa ma yaron ka ɗigo ɗaya sau hudu kafin zai samu cikakken eh, sare jikin shi akan shan ina den fenta sai ka yi mashi sau uku kafin cututtuka biyar din nan yaron ya samu karfi muna kira shi immunity a jikin shi wanda zai tsare yaron daga kamuwa daga cututtuka sai ka zo ka ya fenta so uku in ka yi so biyu yaron bai samu cikakken eh, abin nan ba protection ba akwai tendency da zai samu ita ya kamu da cutan to me amfani da ka fara ka zo sai ka bari a hanya bai kamata a karasa ba na uku shi eh, hbv eh, yana ciki already a cikin shi penta biyar din nan kun gane ba then in yaro ya kai wata tara zai mishi me measles ko yanzu mu yi magana measles inda take barna da measles din nan shine mene da hausa ba kondoro ba wa bai sani ba da zuma yi a waka ma da ne lofi ba shine eh, shawara ko a wata tara in ka yaro sai a bashi mama ta sare yaron ta kenan cak cak cak ko ina zai je wasa abin shi girman shi zai zama da bam da na shoran ko ba ka ba eh dan a wata tara ma akan bayar da abin da muna kira vitamin A ko kusan vitamin A wanda yana sa yaro ya kara mashi ya yi karfi da girma da kuma ya gyara masa idanunsa ko vitamin a ana bayar sau biyu ne a baki ne shi ma so ya kamata ku dinga zuwa clinic a yi maku wayannan uh, rigakafi dinga baki daya ko matan da ta bari a hanya tana da damuwa shi yasa a clinic a nan muna da abin da ake ce da shi akwai rajistan ku a nan za sa sunanka da komi da sunan yaron in ranar clinic naka ya kamata da zaka zo baka zo ba za a bincika sunan za a duba adres naku a bi ku a gida amma ku za je muna kiran shi home visit ko baby tracking za a ce haba madam yaya kin kin yanke hanya yarinyar ta miki laifin ne dawo a zuwa yi ma yaron kun gane ko so kada ku da a bi ku a gida ba kada ku da su mai anguwa da village development committee ku suna bi ku a gida ba a yi kokari a zo yanzu ku riga an yi maku na mata masu ciki na ga wata mata faɗa cak cak cak ɗaɗɗaɗɗa so shi ma yana da kyau shi din kuma sai an yi shi so biyar kafin mata ita ma will be protected kuna ji ba in an zo na fari nan yan mata ma za su iya yi shi baya tare eh, jiki ba protection na shi daidai ba yi komi in kun dawo bayan wata na ne yanzu kun fada in an dawo an yi maki titi 2 zai sarake na shekara uku ne kawai kuna ji na bayan 6 months in ka zai 33 zai sare ka na shekara biyar in ka dawo na hudu zai sare ka na shekara goma in ka zo ka yi na biyar zai sare ke duk haifuwanki in kin so ma karki sake zuwa clinic kin riga kin gama biyar din nan. Bayan da babban jami'in rigakafi na karamar hukumar Shandam Mr. Doyin Musa ya kammala jawabinsa sai wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka da ke jihar Filato Zainab Babaji ta jagoranci mata domin yi wa jami'in tambayoyi. Ha, ne muka ce mu babanmu? Mun samu karuwa ko ba mu samu ba? To gaskiya yawancinmu wayanda aka haife mu a zamanin da daɗin nan ba mu samu waɗannan alluran ba ko ba haka ba? Saboda haka sai ga mata tana haihuwa yara na mutuwa a ce a'a ma a iskoki ne a wane ne a je wurin wani malami amma yanzu gashi nan mun samu sauki mata mu yi kokari mu da muke zuwa na san har yanzu akwai waɗanda ba sa yadda su zo abin da muke koya nan mu dinga koya musu saboda su samu fahimta domin su ga yaran ku da cikakken lafiya saboda su ma su dinga zuwa ko to mun gode ma babanmu yanzu za mu samu mutum uku wayanda za su yi tambaya za mu tambaye shi sannan shi ma zai tambaye mu sunana godiya nankat tambaya na shine wannan ciwon da yana sa yaron da zai zama gurgu in dai kana da yaron ka yana zai iya kama shi da ka gane wai ga ciwon don ka yi ka kawo shi asibiti to tambayan fari ai musa ba gaya maku ai ko na polio yanda za ki san yaron ki yana da polio akwai yaran da za a haife su sai ki gan kafan ya yi laushi ba ya iya ya kamata ya tashi ko ya rarrafe kamar yanwan ba zai iya tafiya ba kafan zai zama weak za ki fara gani inda kin gani cewa daga yaron ya yi sadin zazzabi kawai kafin kafan ya biya ya zama weak ko hannu saki reporting mana muna sa akwai numbers na dsn mu immediately sa reporting so, daga zazzabi ne yana fara sai hana yin su mutu zai gan wasu suna ce ai maitanci ne menene yaron ta an haife shi baya tafiya ba komi to polio kenan amma kin zo da yaro a rigakafi babun da zai same shi. Ni ne mai suna Naomi Samuel. In kana da yaro ciwon da ya ce yaro yana ja wata na rigakafi din wata na ne za a karba. Wanda yaron ya yi zai dinga jan jiki yana suma wata nawa ne. rigakafin da kuna zuwa na penta din yanzu mun ce penta kuna zuwa sau uku ba rigakafin yana ciki daga sati shida zuwa za ki karba na sati shida first sati goma sha hudu eh, goma sai sati goma sha hudu yana nan a cikin fenta da zuban fenta na ce muku allurai guda na ne biyar ko akwai diphtheria yana ciki wato a matata akwai whooping cough tarin jaki ko akwai eh, ita hepatitis din a ciki akwai tetanus sunana francisca sylvester idan kana da yaro ya za ka gane cewa wuya ne na damun shi ok yar wuya yaro ba zai san in kin gani kina bashi nono zai kisha an bashi ruwa zai kisha kin gane ba so zaki ya kawo shi immediately asibiti abokina da yayi zafi ne na ka raka uban gumi tun ɗazu kana famar shi ka wato ina cin yadda mahaifana su wancalar da rayuwa ta cikin jujin shara me hakan ke nufi abokina ban gane ba abinda nake nufi a nan shine hukumomin kula da lafiya musamman ga kananan yara bayanai sun nuna cewa akan bi gida gida ana yara rigakafin cutar shan inna amma da zarar an zo gidanmu mahaifana kan fito da makaman yaƙi zagi da bakaken maganganu tare da nuna kin amincewarsu na ɗaga min rigakafi abin takaici sai ga soyayya da suke nuna min a yau ta zama jidali a gare ni babban abin takaicin ma shine ganin yadda abokai na ke tsalle-tsalle da guje-guje tare da samun damar buga kwallon kafa ni ko ba aikin yi kullun sai yawo da kwanan bara bisa wannan keken gurawa iyaye ku gaggauta karbawa ƴaƴan kudigon allurar polio domin kawo ƙarshen cutar shan inna a doron ƙasa abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin muna gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. To ga Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhin jaridan ƙasar Ghana. fara shirin daga jaridar Guligai wacce ta kanun labarai mai cewar shugaban kasa John Rahman Muhammad na nan na ci gaba da garan bawul a fadarsa. Jaridar ta ci gaba da cewa shugaban kasa John Rahman Muhammad daga karshe dai ya tasa kiyayyar babban hafsan hafsoshinsa Douglas Prosper Banin wannan sallaman naci ne sabon garan bawul da shugaban kasar ya yi. Jaridar Deliga ta ce sallaman nasa dai ya biyo bayan jita-jita da ake yadawa kan cewa shugaban kasar zai sallami Mr. Banin bayan ya sallami babban sakatare na nashi Dr. Raymond atuguba da shugaban sadarwa kuma kakakin ofishin nashi Ben doshe Malo wanda mutane suna ganin akwai rashin fahimta tsakanin jami'ai na ofishin shugaban kasar ne. Ita kuwa jaridar Daganiyan ta ta yi kanin labarai mai cewar shugaban kasa John Dramani Muhammad ya yi kira ga haɗin gwiwa tsakanin hukumomin jama'a da sashen 'yan kasuwa wurin samar da hanyar da za a magance munanan tasiri da yawan ɗauke wuta ke yi akan sana'o'i da kuma manyan masana'antu. Jaridar Ghanaian ta ce lokacin da shugaban kasa John Dramani Muhammad ke buɗe wata zama da majalisar bada shawarwari akan ci gaban sashen jama'a masu zaman kansu a fadar shugaban kasar shugaba muhammad ya nuna damuwarsa ainun akan irin kokari da gwamnati ta yi na bunƙasa sashen jama'a masu zaman kansu amma kuwa sai ga wannan yau yau dauke wutar lantarki yana mummunan tasiri akan kokari da gwamnati ta yi don haka shugaban da yana kira ga masu ruwa da tsaki a wannan fanni su yi kokari su bullo da hanyoyi wanda sassa guda biyun za su yi haɗin gwiwa don ganin an shawo kan wannan matsala na wutar lantarki Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta rawaito martani ne da jam'iyyar NDC mai mulki ta yi bayan wata zanga-zanga da babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta yi na bayyanar da damuwa al'umman Ghana da kuma alhini na al'umman Ghana akan yawan ɗauke wutar lantarki da kuma matsalolin tattalin arziki da ƙasar take fama da ita. Jaridar Daily Graphic ta ce jam'iyyar NDC mai mulki kuma ta shirya taron manema labarai inda ta yi kira ga babban jam'iyyar hamayyan cewar idan tana da wani abun faɗi to ta bada nata shawara hanyar da za a bi a magance wannan matsalar ba ma magance wannan matsalar kadai ba a inganta wannan al'amari yadda ba za koma cikin wannan halin ba mukaddashin daraktan sadarwa na jam'iyyar NDC Fred Agbenyo ya ce shugaba Muhammad da gwamnatinsa dai ba su yi bacci akan wannan magana ba don haka wannan zanga-zanga da babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta yin ta yi ne don biyan bukatun siyasa nata sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar sabon shugaban hukumar tsaro ta kasar ghana yanzu haka ya fada tsaka mai wuya jaridar ta ce tsohon shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta shira da ake kiran shi emil short ya ce sabon shugaban hukumar tsaro nan da aka naɗa shi alhaji baba isufu kamara akwai zargi da ake mai na cin hanci da rashawa kuma ba a gama bincikensa ba don haka ba daidai ba ne a bashi wannan mukamin jaridar ta ci gaba da cewa an samu tsohon jakadar ghana a ƙasar najeriya ne alhaji baba aka a cikin wani cin hanci da rashawa wanda suka karbi wata kamfanin kasar Birtaniya Maybe and Johnson don ta samu wani aiki daga gwamnatin Ghana. Baba ya kuma makiri sashen Hausa na murya America a kira Ghana. To waka bakin mai ita aka ce tafi fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na DOA. Da magana Alhaji Garba Ibrahim Azare Dabar Makaho mataimakin kungiyar Boys of Kutagun. A hakika barin Obasanjo jam'iyyar PDP ba karamin koma baya bane da an kasa da ci baya. Kuma har ga Allah akwai mutane da yawa jigajigan PDP wanda wallahi wallahi tsoro ne ya hana su bar PDP. Saboda sun san yawanci dama PDP ba ta ba mutum mukami sai mutum mai laifi a wanko a wanke shi yanda za a dinga kama kariya. ba za su iya magana ba saboda sun san mai laifi ne to wayannan su suka tasiri a jami'ar PDP muna roƙon Allah su ma wayannan mutane Allah ka sa su masu kwantar da hankalin su bar wannan jam'iyya domin wannan jam'iyya duk wani tashin hankali da talauci da kama karya da wasu kungiyoyi na banza da wafi su suka kita ta jamana Allah ka canja mana gwamnati Allah ka canja mana jam'iyyar PDP Assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne Abdulbaki Yusuf sarkin malamai jibiya ra'ayina shine shin wai har in jonathan yana da niyyar ba da mulkin ƙasar nan a ranar da ya alkawali shin meye nashi kuma na naɗa sabbin ministoci a yanzu na gode to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya yi kira da a tura da karin kiyaye zaman lafiya na kasa da kasa zuwa ƙasar tasa bayan da ya umarci dubban sojoji su janye daga garin Debaltseve da 'yan aware da rashi ke marawa baya suka kwace. ofishin mr Poroshenko ya bayyana jiya laraba cewa wani taron majalisar tsaron kasar da shugaban kasar ukraine din ya jagoranta ta tsere shawarar yin kira ga majalisar ɗinkin duniya ta tura dakarun wanzar da zaman lafiya da za su yi aiki ƙarƙashin dokokin kwamitin sulhu shugaba barack obama na amurka ya yi kira ga shugabannin addini da na ƙungiyoyin jama'a a duk faɗin duniya da su haɗa kai wajen yaƙi da alkawalin ƙarya da kuma tsananin ra'ayi kuma su yi watsi da ra'ayin da wasu ke da shi cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna wakilta addinin musulunci ne. shugaba obama ya yi wannan furici ne a jiya laraba a wajen wani taron kolin da aka yi a nan birnin washington dc akan hanyoyin yaƙi da zazzafin ra'ayin obama ya yi irin waɗannan ƙungiyoyi ya ce irin waɗannan ƙungiyoyi ko mutane suna bayyana kansu a zaman shugabannin addini ko kuma jarumai ya ce su ba shugabannin addini ba ne ce 'yan ta'adda haka kuma shugaba obama ya faɗa wa mahalarta taron na kwanaki uku cewa ba za a iya samun nasara a kan masu ra'ayin riƙau ta hanyar amfani da ƙarfin soja kurin ba. 'Yan tawayen Nyamar da Kukan suna tsirawa juna hannu a kan harin da aka kai wa ayarin ƙungiyar Red Cross kwana ɗaya bayan da gwamnati ta ayyana doka ta ɓaci a yankin da ke arewacin ƙasar, gwamnatin da kuma ake kira Bama. ta fitar da wata sanarwa jiya laraba tana zargin 'yan tawayen kakon da kai hari ranar talata kan ayarin red cross da ya sanadiyar raunata mutane biyu masu sauraro yanzu dai nan misalin karfe biyu da rabi na dare ne a agogon washington dc kuma a nan za mu sallama da ku sai da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki jummai alice daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake mana fatan alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.